الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiyarmu ga Allah na ɗaukin sarki mai kowa mai komai wanda ya ja numfashin zuwa ga wata ramadan a cikin wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jiran mazan Allah sallallahu domin gabatar da tafsira a ƙwa'ani mai girma cikin wannan masallaci mai albarka masjidul bayan a wannan gari mai albarka garin jos fatan mu ana mutum sarki na gado ya nuna mana gaske ba mu iko bi ya nuna mana mata ya ba iko kawai cikin musulmi zai kyautatu da gaske kafin mu girma kamar da aka karanta mana cikin isra wanda insha Allah ta'ala za mu yi tafsiri ne cikin isra amma zai kyautatu ya zanto mun yi ayyukan da kuma an game da abin da ya shafi azumi da abin da musulmi ya kamata yi da azumi babu shakka ko da shekara ana maimaitawa amma dan adam mai mantuwa ne shi sa Allah ko ta sarki ce wa zakir fa inda zikra tanfa'u abu da farko kowa ya san cewa ne ba ba sai an rabe ta kudu goyi a kai da wani rubuta a kowace duka a fara da wani wace irin tarbai da mata ne mata wanda irin shirin da ke kula da wata musulmi yana shi gaba da wata rasu amma kai tare da su ne wanda kasancewa wata ne wanda a ya fita kan watanni ba ta baya ba ma aikin ibada su wata ba a dare ne kawai ibada ta kai cikin dare na na daidai ibadar da kai shekara tamanin da wadda ne lera da tamiri kayan min alfi shahararwa da shekara masu don yana aikin da ne tsaya yana da ladar aiki wata dubbuna fiye da da saboda haka ya kamata ya zarto shi musulmi ya tarbi wannan wata tarba ta musamman ya yi yara kansa domin ayyukan da abin da ya dace cikin wannan wata mu sani cewa wallahi al'azim wallahi al'azim dan tsawon musulmi mafi tsadar lokacin da ɗan adam yake da shi ne don fashinsa matuƙar kana rayu mafi tsadar lokacin ka matuƙa kana lokacin da kuma aka ba ka dala ta takaitacce ne baya aikin da ake bukata a wurinka da yawa wanda suke cikin kabari wanda suke cikin kabari suna fatan ina ba za su samu kwana ɗaya cikin ramadan za su suna fatan ina ma za su iya samun kwana ɗaya ko cikin ramadan za su iya gabatar da abin da zai amfani su cikin kamarinsu jama'a ko mun san cewa jiya an gane su jiya jiya ana dogara ba su sun tafi in Allah ya dawo za a yi sai Allah ya mana ni'ima ya jawo kashin mu yau da shi mutum ke asibiti. wallahi abin wanda aka gane sun ce ba su da ladan azumin yau ko suna da ba su da sun saboda ba su yi ba saboda haka wani tsarin lokacin da shi ne rayuwar da yanzu ta mutum ya tsara lokacin shi yawan yanzu cikin rabuwar ba na ka bane haka wasu suke zato eh, tun da ina fama da yawa da kashin ba ba a ne bacci na samu sauki ba abin da ake bukata ba ke abin da ake bukata shi ne mutum ya zage da mutum ya gabatar da ibaru ga Allah subhanahu wa ta'ala musamman wanda rayuwa da muke cikin kurkusa kure kullum da da dama ki kula da wuta da gabata gafarta wasu daga cikin mu ta rubuta daga cikin 'yan wuta dama su za mu roƙi Allah ɗan ta daga wutar sa a goma ƙarshen rabuwa lokacin da ake yanta bayan Allah cewa da ciki akwai azumi wanda kowa ya tashi da kuma azumi amfaninsa tsarkake ruhi zai tsarkake maka ruhinka zai taimaka maka kan tsoron Allah shi sa Allah yake la'allakum tattaqu zai tura ya kan biyar Allah subhanahu wa ta'ala zai tarbiyyar da kai akan hakuri zai tarbiyatar da kai akan gaskiya da rashin ƙarya zai tarbiyatar da kai akan barin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wato abubuwan da yana manzo Allah sallallahu alaihi su ya ce man lam yada qawla sur wal amal bihi tafi jahl yana ba a da kuma su ba duk wanda bai يا ba magana irin ta ƙarya da aiki da magana irin ta ƙarya da kuma jahilci duk wanda bai bari ba yana asibi to Allah zai bukatu ya bar cin karshen sa